shikenan ba sai mu magana malama zahiya ne da labarin dan ganki ko mu dan yi business na mutum a kadan Wow! Da farko dai sunana Ibrahim Bauni. ba sai na bata lokaci wajen lissafa miki yawan fina-finai na blockbusters super hits da na ba amma duk da haka zan so mu yi sabo da ke don ki samu ki zama superstar dan haska ki a duniya a ganki kuma kin san an ce ai sabo da maza jari ne kwarai jari ba sai dai kafin a kawo waje sai a kawai gida tukun idan kina magana gida ai ina da superstars da yawa a gida amma kuma kai kimanta ana cewa ai kogi bai gida ba ko to ni dai bai mun ba zan jira kogi har sai ya dafe tukunna ba ga bane yanzu a shirye nake da baki naira dubu ɗari ya ke gani ba su yi mun don ba su na fito ne ma ba um ko sai an jima sai an jima ai ba irin ku ake wa sallama ba saboda irin ku idan sun zo ba sa jima just malam me haka za ka shigo guri ka same ni ba sallama ba kuma ba neman izini me haka kin ga ba wannan ne ya kanu ba assalamu alaikum sunana aminu bala producer ne ni. kwarai ni ne mai fim din kumbo masakin kauna addo na fim din da ya girke gari bakar ashana Abinda da nake so na ji daga wurinki ki gaya min gaskiya shin da yadda iyayenki za ki fara wannan sana'a ko yaya ah, saboda kar in koma gidan jiya na ma kama da irin wa'in matan wanda za su fi ma izinin iyayensu ah. to an gaya miki kama ce da su amma ka san kin ga ba amsa kawai nake nema ki gaya min iya ko a'a zan faɗa ba ni da ni faɗa ba za faɗa ba ke ba a nuna na fata da Allah ka gani kai waye an nuna ka waye kai ke an nuna ka kike ga haka an gaya masa kuma abin da zan gaya mai ko kin so dole ne ki mun ko kuma kowa irasa matsaki ba ni kudi

mutumin da ya taso ya zo da ya share miki hawaye mai gona ki kake magana da yake miki butulci har kuma kike neman ki saka ma a cikin layin da za ki jaraba bai dace ba wasan nan kake zai mai zafin rubo ga wanda ya bata ne.

kuma ba zan yi ba sahiya wallahi na ma ni nake da na yaki na mai komai ba komai ba zai ya kake yashin sadaukar mara gaban da baiwa da Allah ya ga kyau ga addini ga tarbiyya sannan kuma ga kyau abu ɗaya Menene shi? Amince miki. damage. Ah, ai wajen ki. To ai ban yi zaton zaka dawo saboda lokacin da kan zo kuma bi saboda haka ban yi zaton zaka dawo. Eh to abin da ke faruwa yanzu na ji dawo kin san ya kamata da su yi abubuwan suka faru a baya su riga su kin san wancan lokacin an dan samu matsala tsakanin da ke ko ba ka ba kusa da ɗauki kafa an nan samu matsala daga gurin ka dai saboda kai ka daina zuwa gidanmu ba na ganin kwata-kwata saboda haka ne ya magana su ya ta yi ba haka ba ne in ba za ki manta ba iyayenki ne suka ce in kyale ki za ki ci gaba da karatu ko ba haka kai ba dalili kenan to amma yanzu za muna so da yi to ya ki ganin za a yi to akan me kada akan magana soyayya ko kuma akan magana business shi business din soyayya ta wuce nake so ta sa in samu karbuwar yadda za a yi business a'a ba magana soyayya ka dawo ka dawo dai magana business haka ne duka biyun na so amma yanzu me kika ci to gaskiya ba zai yi ba dai magana business ne kwata-kwata ba zai yi ba ba zai yi ba haka zaki ce mu ko da ke ba damuwa ba mamaki ai wancan karin mariki cewa na kaza na kaza ke kika yaudare ne kuma a'a an ba ke kika yaudare ba ina ga sai da iyayen ke suka yaudare ne tana su suka haka ne mana na tafi sai an jima. Audu daji. zan amince amma akwai alkawarin mutum biyu a kaina saboda haka naka za a fara yi ko kuma nasu. zuwa ofis ɗinmu wato abinda ya sa ka nemi biki a yanzu um, wato yana da kyau a ce mun haɗa ki da mutane na kwarai wanda za su yi guiding ɗinki to the right path a cikin industry musamman idan aka yi la'akari da kinga ke ba kuwa ce so na farko wanda yake gefen ki jibrin kenan wanda shi muka ɗauka a matsayin manajan ki zai kula da duk wata zirga-zirga ki da fiyo ɗinki mu'amalar ki da jama'a da kuma tarbiyyar ki a cikin film industry ga script ko saboda haka za ku jike da jibrin wajen darakta domin ƙarin haske kuma abin da nake son ji hankalinki shine ki zama mai haƙuri da dukkan wanda Allah ya haɗa ki da shi sannan kuma ki tsare mutuncinki ki zama mai kamun kai domin su kin kare mutuncinki ne sannan sauran jama'a za su kare naki mutunci kuma babu ruwanki da faɗa da kowane mutum Allah ya haɗa da shi ku ɗaukan magana daga can ki je can da sauransu so wannan kenan jibunan sai ku je tare ko jin da domin ya kare mata haske kuma da dukkan wasu bayanai da ya kamata yi mata bayani a kai za mu iya zuwa cin studio eh to yanzu ku je studio tare da ita ta gaggaga ne wasu abubuwa but take da ta samu intimidation ba ba wani labarin sai na matasa. Wani labarin sai na matasa. Gobe da labarin ‘yan mata ku fito kun saurara. Lai lai lai lai lai ya garin madani za gobe da labarin ɗan wasa. A san farko na gwanaye mu ne ke yin hoppasa. A yau ina yin labari gobe da labari na matasa. Lai lai ya garin madani za gobe da matasa a yau muna yin labari gobe da labari na matasa sana'a mai saushi zai zaunawa. Oh, malami ya ɗau bulala idan ka so kai zaunawa. Abu ne shi ke badawa, ainihin sa san bai badawa. Kuɗi shi da taɓa dutse har romo ya shanyewa. A san farko na gwanaye mu ke yin wabasa. A yau muna yin labari gobe da labari na matasa. A yau ina labari gobe da labari ya sauka. Na tsaya ne sauraro ke ki bana mini miyo halka. Oh, oh, Tangani na cewa ai bana kai halitta ta Allah kenan ba a kyankyami ba a kushewa. A san farko na gwanaye mu ne ke yin wabasa. A yau muna yin labari gobe da labari na matasa. Makarantar nan ta mazuru aikin wa ba ta oh, oh, Na tuhu neman yarda na tuhu ba gani da kwano. Ta ko zanya sannan a sanyi wayan na gano. da shi na Allah kenan sai gani sai eh, da kyalewa. san na ji tana na yi jiyawa.

gaba da labarin ɗan wasa a san farko na gwanaye mu ne ke yin hoppasa a yau ina yin labari gobe da labari na matasa A sahun farko na gwanaye mu ne ke yin hoppasa a yau ina yin ce wanda ake faɗa? wa Allah ke kuma wace ce? Ai ya kamata a ce ka san ni wace ce ba sai ka tambaye ni wace ce bane ka gane? Bari in gaya miki. In dai da ke ce ake magana akan ana neman sabuwar 'yar wasa. har ake dakatar da shirin fina-finan hausa a kasuwa a kanki to bari in gaya miki ke da mara karban kambu na tauraruwa a hannu kin ji ko haba baiwa Allah ne zafi haka duk lokacin da zamu gaisa da kai na gaya ma ni ba ne ka na tsugunna abada da ai kai sa'a na lafiya wannan ba wannan ni kuma wani actress rusa ba yama bayanin ta oh ai ka san a hoto na ganta wato a hoto sai ta yi kiba a nan kuma sai na ga shi okay ah, she looks so photogenic <laughs> Um, dama ina so zan dan je nan kasan bene ne amma jira ni bana ko kuma zo mu je Ke? Baki da hankali ne? Dutse kika bige? To bari in gaya miki. Ki ba a hankali garan ma an samu. Ke ko ko mara ba a taɓa dasa miki ba. Amina. yamma ce kawai wai kun sani implication din irin wannan maganar da kuka faɗa ku dinga sanin irin maganganun da za su dinga fitowa daga bakin kar in sake ji kuma kar in sake gani kanta kamar za a gani fatan fim da kishi superstar ko ce wannan ita ce abokiyar gasaki sabo actress ina da nake ban mutunci ya sunanta sadiya sadiya yi wallahi ya mutum ya littare miki wuta kuma kice baki ki karbawa ha ba yau gida ban same ka ba na je ofis ban same ka ba ba ka kun dan Allah ka haƙuri babu wani magana hakuri tsakanin na da ke ki rasa wanda ake yaudara sai ni ashe tsohuwar mai yaudara ya ce ke ni ki sake kula na a rayuwarki ba ne ba ki dan Allah ka haƙuri dan Allah ka je Yes, yes, yes, yes, yes. thank you. Yes. Uh, She's one of the best artists. Good performance, guy. um, continuity. kai ki tashi. acting ne acting acting acting acting kana ganin jini a bakinta wannan ba acting bane la Zayya. Ta ah, mutu. Zayya. Ka ko yi Da Allah a je kawo ambulance da Allah. Ni waya da Allah driver nan ya kawo ambulance yarinyar nan is dying. Zayya. ba za a binne ta ba domin muna so za mu yi bincike a kan saboda guba ta ci ko kuma ta sha aka bata akwai manajan da kuka haɗa ta da shi wanda nake so ganshi yanzu domin kuma sosai. Eh. Ibrahim! Zona? Bala Juna. Game da mutuwar wannan da ke kwana uku kafin abin ya faru me ka fahimta ko kuma waɗanne irin abubuwa za ka iya faɗa wanda ka gani wanda za ka iya alaƙanta su da wannan gaskiya mun fuskanta abubuwa da dama akan hanyar mu na tafiyar vacation akwai wata yarinya wanda ta ɗau alwashi wata fitacce yar wasa wanda ya kiranta aisha mamman wanda ta ɗau alwashi muddin ne tana da sai ta ga abin da zai same ta yanzu za ka iya gane ta ko kuma sanin inda take domin ita ma sai su ce dole sai mun nemo ta domin mu bincike mu gane ne ya da yake ka ne ka gane ko domin shi da abin zai faru riga ya faru kuma kuma baya magani ko ba haka ba wannan wani abu ne wanda yake ya riga ya faru ko wato barista gaskiya ne akwai ayat baya a kan eh. dan uwana irin abubuwan da muka dinga fuskanta musamman na kalubale akan yarinya nan mutanen da muka san cewa muna tare da su mu na farko akwai akwai producer da ba producer bane eh dan kai yi. wanda kar da yi ya kan da iya haka ce dai ka gane sannan kuma ga wani ne ko bayan nan akwai wasu da muka da su a wajen shan drinks haka wata ta ɗauko abu ta mata kyauta kyauta tana nuna cewa ba za ta karɓa ba ni ne ma musabbabin tilasta mata ma ta karba abin din eh. ya sunan ita wadda ta bada abin wata sabu ɗan wasa ce barista dan Allah dan allah mu all our trust is casted duk wata gaske mu damka ta kai ne kake jin ragamata dan Allah dan annabi kai iya bakin kokarin ka domin kai fishing out duk wani wanda yake da hannu a cikin wannan na san za ka iya ba za mu yi da abin da za mu yi na bincike don a tabbatar da waye ya yi kuma mu ga me ya kamata a yi domin duk abin da ya faru ko kuma aka yi wannan shi ne zai ɗauki nauyin asarar da ta faru yanzu da kuma nan gaba wadda za a yi saboda haka duk ƙoƙarin da za mu yi za mu nemo kowa ne kowa ce ce wanda ya aikata wannan abu